Hukumar yaƙi da masu yiwa tattalin arziki ta Anna TFCC shirya Ibadan ta yi wani wawan kamun mutane kuma da suke rake tireloli uku ɗauki da ma'adanan lithium da ake haƙo su da ta haramtacciyar hanya. Ana amfani da ma'adanan lithium wajen haɗa jiragen sama da batura da magunguna da kuma sauransu. Kakakin hukumar FCC Mr. Dele Oyewale ya sanar cewa bayan ɗaukar matakin bisa sau da jami'an hukumar suka yi. sai nasarar kama waɗannan mutanen da motoci a yankin su a jihar Oyo cikin sarar Oyo Wale da Arece zuwa lokacin da aka yi wannan kame ba iya gano ainihin inda mutanen suka yi nufin su wannan nau'in ma'adanin lithium da aka loda su cikin manyan motocin baya. Kakakin hukumar ya ce da zarar sun kammala bincike za su gurfanar da mutanen ne gaban kotu domin yanke musu hukunci.